This is the voice of America. The program is in Hausa. To jama'a barkan da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asariya ta talata ta laraba dinnan a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana jima a gidajen rediyon FM na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya. masu juma'a kwamfuta kuma suna juma'a voahausa.com da sashen hausa.com to jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan washington ali mustapha sakwatin ya da halima jimrau da za ta kawo muku labarai shugaban kungiyoyin agaji da taimakon gajiyayyu na red cross da red crescent ya ce idan aka ɗauki matakan da suka dace ana iya ganin bayan annobar cutar ebola nan da watanni hudu zuwa shida game da wannan batu na cutar ebola gwamnatin kasar indiya ta ce za ta yi koyi da najeriya wajen daukan irin matakan da najeriya ta dauka ta yaki cutar ebola Gwamnatin kasar Burkina Faso kuma ta kaddamar da wani shiri na neman kawar da matakin takaita shugabancin kasar ga wa'adin mulki biyu. To gaishe Halima, to bayan kun gama jin labaran yau muna da rahotanni daga Kamaru, Ghana, Niger da nigeria Yan Kamaru dai sun ce ba wanda ya cancanci a sa shi a cikin sulhu da Boko Haram kamar shugaban Chadi. Shugaban Chadi dama tsohon dan tawaye ne. Ya san hanyoyin da ake bi, ya san kuma ya za a yi, ya za a kare. sannan a nijar hukumomi da jama'a sun saka kafar wando da cutar ebola wanda yake da niyya ya kawo taimako ga abun da ya kamata ya yi ga hanya a ghana kuma ya jama'a aka fara I wish on behalf of government to express utmost surprise and regret. Making sure that you invite the forum, you don't select some, pick and choose who you want to deal with. Deal with all of us. sai kuma a najeriya inda siyasar buhari da atiku ta akawa baucin yakubu bayan duka wannan muna da shirin himma na bello amma ziga labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kungiyoyin agaji da taimakon gajiyayyu na Red Cross da Red Crescent ya ce idan aka ɗauki matakan da suka dace cikin watanni hudu zuwa shida za a iya ganin bayan annobar cutar Ebola wadda ta hallaka mutane fiye da dubu hudu da ɗari biyar a yammacin Afirka. Alhaji Asi ya shaida ma manema labarai a yau Laraba a kasar China cewa abu ne mai iya yiwuwa cikin wannan lokaci idan aka ɗauki managartun matakan killace mutane da kuma yin jinyar waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta Ebola tare da ɗaukan matakan da suka dace na binne gawar gawarwakin waɗanda cutar ta kashe. Ya yi wannan huruci ne a lokacin da Hukumar Lahiya ta Duniya ta kira wani taron kwamitin ta na gaggawa mai kula da batun Ebola domin tattauna sabbin bayanan da suka samu baya-bayan nan game da barkewar cutar da kuma dubawa ko za a canza wasu shawarwarin da kwamitin ya bada. ana kyautata cewa za a yi kwana ɗaya ko biyu ana yin wannan tattaunawa bayan nan kuma hukumar ta lahiya ta duniya za ta yi bayanin sakamakon da aka samu a wajen taron kamfanin amurka mai sarrafa magunguna na johnson johnson ya faɗa a yau laraba cewa yana aiki tare da kamfanin kasar denmark na bavarian nordic suna kokarin kirkiro allura ebola wadda aka yi hasashen cewa za a fara jarraba ta a cikin watan janairu idan allah ya kai mu ta wani labarin da ke da alaka da ta cutar ta ebola kuma gwamnatin kasar indiya ta ce a kokarin da take yi na hana cutar nan kaiwa gare ta ta girka wani tsarin bibiya da kuma saka idanu irin wanda najeriya ta yi amfani da shi wajen gane duk mai dauke da wannan cutar ta ebola a cikin kasar hukumar lafiya ta duniya dai ta tsama najeriya daga cikin kasashe masu fama da cutar ta ebola a jiya talata ministan lafiyar indiya din harsha vardhan ya ce su ma a wasu filayen jiragen saman su su goma sha biyar an fara yin amfani da irin na'urorin auna zafin jikin da najeriya ta yi amfani da su wanda kuma su ne suka taimaka ma wato matuƙa wajen gano masu cutar ta ebola ya kuma ce za a ƙara sayan wasu na'urorin auna zafin jikin da za a saka sauran filayen jiragen sama da kuma matashoshin jiragen ruwa na'urorin suna taimakawa wajen auna zafin jiki wanda yana cikin alamomin cutar wadda ta kama mutane fiye da dubu tara da metan kuma ta kashe wasu fiye da wato dubu hudu da dari biyar a wannan shekara inda dai bata ba da rahoton bullar cutar ebola a cikin kasar ta ba wacce ta zama annoba a wasu kasashen yankin yammacin afirka amma ganin cewa 'yan kasar indiya fiye da dubu arba'in da biyu ke zaune a yammacin afirka din shi yasa aka shiga fargaba game da yaduwar cutar a can indiya labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kaddamar da wani kokarin neman kawo ƙarshen matakin takaita shugabancin kasar ga wa'adin mulki biyu. Ministan cikin gidan kasar ya faɗa a jiya talata cewa gwamnati za ta gabatar ma da majalisar dokoki wani shirin doka wanda zai buƙaci a yi zaben raba gardama akan wannan batu na wa'adin mulki. Magoya bayan shugaba Blaise Compaoré wato wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar su ne suka yi matsin lambar samar da sauye-sauye domin ya samu damar sake tsayawa takara a zaben shekara mai zuwa idan ya gama wa'adin mulkin shi na biyu. To amma madugun 'yan adawa Benewende Stanislas Sankara ya ce za su yaƙi zaben raba gardamar da ake sanyi sannan ya ci gaba da bayani kamar haka cikin harshen Faransanci.

mun shaida cewa waɗanda ke mulki sun ƙudiri aniyar yi kundin tsarin mulkin ƙasar nan ƙasar London. Ya ce za mu gani idan majalisar dokoki za ta yi abin da jama'a ke so ko kuma kar, wato karkata za ta yi ga san ran wani mutum shi kaɗai. Benewande Stanislas Sankara ya ce idan ya zama wajibi 'yan adawa za su bijire ma dokokin ƙasar ta Burkina Faso. Blaise Compaoré ɗan shekaru 63 shi ne ke mulkin ƙasar Burkina Faso tun shekarar 1987 da ya yi wa aminin shi juyin mulki ya lashe zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a shekarun 2005 da 2010 bayan da wata kotun kundin tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa matakin takaita shugabancin ga wa'adin mulki biyu da aka gabatar a shekarar 2000 bai shahi shugaban da dama yana mulki kahin dokar ba. Kahin shirin dokar neman yin zaben raba gardamar ya wato ya samu shiga dole shugaban kasar da abokan mulkin shi samu ƙuri'u masu rinjaya a majalisar dokokin kasar mai kujeru 127. Jam'iyyar shi ta CDP ko CDP ta samu kujeru 70 a zaben shekarar 2012 amma daga baya ta ɗanɗana kudarta saboda da yawa sun yi canjin sheƙa akan maganar yi kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima. To mun muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. To bari mu share fage a Kamaru inda daga can mu Mamman Danda ya yi kuma da rahoton da ke nuna matsayi da kuma irin maganganun da mutanen Chad da Kamaru suke dangane da yarjejeniyar sulhun da ake son a kulla da kungiyar Boko Haram. tun da shugaban 'yan boko haram ya yi wata sanarwa na a zauna kan teburin shawarwari da kasashen da ke yaƙi da su a yi sulhu a jagorancin shugaban ƙasar chadi idris debi har yanzu ba a ji ta bakin gwamnatin kamaru ba sai dai mai magana da yawon gwamnati na ƙasar kamarun wato ministan sadarwa isa ciroma bakari ya faɗa a jiya cewa bai kamata 'yan jarida su rika yada labaran da ba san tushensa ba musamman ma abin da ya shafi 'yan boko haram ministan ilimi na manyan makarantu da na bincike na kimiyya na chadi makai hassan taiko ya kawo ziyara kwanakin baya a ƙasar kamar inda ya gana da shugaban ƙasan inda kuma ya zo da wasiƙa musamman wanda ke like sun kuma tattauna kan tsaron shi ministan ya kara cewa shugabannin biyu wato paul biya da idris debi suna ci gaba da musayar ra'ayi saboda kawar da boko haram din kamar dai an barta baya wajen tattaunawa na neman sulhun tunda najeriya da chadi ne kadai suke kaiwa da komowa a asirce wajen shirya ganawan na idris debi da 'yan boko haram din ko jiya ma sun yi taron amma a asirce ko yaya 'yan kamaru ke ganin wannan batun liman mai gari ya faɗa cewa eh to abin da zan faɗa abin da suka ɗauka yana da kyau anniyan da suka ɗauka anniya ne mai kyau eh, amma faɗansu da suka ce za a je kamar Chadi, ni a ganina da yake shugaban Chadi, dama tsohon ɗan tawaye ya san abubuwan da ya san hanyoyin da ake bi ya san kuma ya za a yi ya za a ƙare su kuma da suka ɗauki anniya cewa a yi sulhu allah ya tabbatar da alheri to gashi ya zuwa wannan lokaci eh, ba mu ji kuma ba ta sasin gwamnatin ƙasar kamaru da ƙasar kamaru ba tana na cikin waɗanda suke yaƙi da boko haram kuma gwamnatin ta cadi ma ba ta ce uffan ba kana ganin gwamnatin kamar za ta yi na'am da wannan dabarar da kawance wannan kira da 'yan boko haram suka yi ba ƙasan da zai ce baya son sulhu amma kuma kamaru tana akwai wani al'ada da muke da shi mu ba a yau ba ne tun shekaru da yawa ba mu cika magana ba ba mu cika ba da ra'ayinmu ba muna sauraron kowa tukunna ya ba da ra'ayinsa an muka ga ra'ayin ya dace da irin namu anniyan sannan mu kuma mu faɗi abin da eh, za mu iya yi a ciki to kenan daidai ne da gwamnati bata ce uban ba wannan lokaci a daidai ne ka ga lokacin da boko haram ya soma zamanin da yake najeriya ba abin da aka yi da ya shigo kamaru an je an zauna a kujeran tattaunawa shugaban kasa suka je suka zauna cewa ga abin da za su yi da suka dawo shekowa kowa ya ja kujeransa ya zauna da yake a ƙasanmu a ƙasan mu aka fi abin abin ya fi illa shi aka bar mu da su dole ne yanzu da yake kowa abin ya taɓo shi kuma Allah ya kawo hanyar da za a sasanta abin. A halin da aka ciki, shiru ake ji sashen cadi da Kamarunin, amma ai Hausawa sun ce a ranar wanka ba a ɓoyon cibi. Mamadu Danda, sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru. To a gaishe kamar madu to daga kamaru bari mu tsallaka Nijar inda aka ce in ga gemun dan uwanka ya kama da wuta ga Abdullahi. ko da yake kawo yanzu allobar bata bullu ba jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta Nijar na ƙara ɗaukan matakan kafa kafa kan kamuwa da wannan cutar ta Ebola mai gaggawan kisa fiye da kima kiran jami'an hulɗar diflomasiyar ƙasashen duniya masu wakilci a jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin matakan da ƙasar take ɗauka domin kare kanta. Ko ba idin sama gwamnatin ƙasar ta Nijar na tattaunawa da wakilan ƙasashen duniya domin ganin irin gudunmuwar da za su iya kawo jamhuriyar Nijar wajen yin rigakafin kare kanta da kamuwa da cutar ta Ebola. Ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar Malam Manu Agali shine jagoranci wannan gagarumin taro. to kowace irin bukata ce takamaimiya gwamnatin ta Nijar take da zuwa ga jami'an na hulɗar diplomasiya. Mu mun gwada musu kokarin da Nijar ta yi, muka ce gashi abun da Nijar ta yi kin bidije kinmu program kinmu miliyar biyu da rabi ya wuce miliyar biyu da rabi. Deja mutanen Nijar a gwamnatin Nijar mun ba da miliyar guda mun fara aiki. Shi ne muka ce musu gashi wanda yake da niyya ya kawo taimako ga abun da ya kamata ya yi ga hanya kuma taimako ta iya kawo kayan aiki ko ya yi foro ko ya ba da ba kudi ba muka tambaye su ba kayan aiki ne da foro. Kungiyar tarayyar Turai dai yana shirin dafawa Nijar ta wajen karfafa matakan tsaro dangance da kare kanta da wannan cuta ta Ebola, in ji jakadan tarayyar Turai a jamhuriyar Nijar. Très concerné l'Union Ya ce kungiyar tarayyar Turai na ɗaya daga cikin nahiyar da cutar ta shafa, domin mu ma mun samu bulluwar ita wannan cuta ta Ebola. Kana ina ganin matsala ce wace ta shafi kowa da kowa, kuma magance wannan matsala dole ne sai kowa da kowa ya shiga a ciki. Saboda saboda hakan haɗin kanmu shine mafi kyau kana muna bayar da goyon bayan mu ga ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma bayar da namu haɗin kai wajen ganin gwamnatin Nijar ta samu matakan da suka cancanta. Euh, Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka shawo kan wannan cuta ta Ebola inda a cewar jakadan ta Aliyu Isa Sokoto Najeriya za ta kawo nata ƙoƙari ga gwamnatin jamhuriyar Nijar. Saboda makwabtaka akwai abubuwa da yawa a yanzu da ya kamata a koya hmm. daga Najeriya. saboda mun ɗauki matakai matuka wanda kuma Allah ya sa mun cimma ƙarshen wannan cuta da Nijar da Najeriya saboda muna kamar da ka sani muna da iyaka wadda ta haura kilomita 1500 don haka abin da ya shafi Najeriya ya shafi Nijar abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya don haka duk matakan da ya kamata a ɗauka mu za mu ɗauka ta ɓangaren mu Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Yau abin da ya taba hanci ido ya kan yi ruwa duk abin da ya taba Nijeriya zuwa Nijar. To gaishe kamar da Audu to za mu je Najeriya an jima ku jiya da siyasar Buhari da Atiku ta shafi Baucin Yakubu amma bari mu je gane tukuna inda yau ma'aikata suka fara yajin aiki ga baba. ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin kwadago haruna idrisu ya bayyana al'ajabinsa akan wannan mataki da ma'aikatan ƙasar suka ɗauka ina cewa i wish on behalf of government to express utmost surprise and regret in the light of the following that at the date and time and declaration at their press conference the unions declined an invitation by government a madadin gwamnati ina nuna matukar al'ajabi na da nadama ga wannan mataki da ma'aikata suka ɗauka dalili kuwa shine a daidai lokaci da ma'aikatan suke suke bayyana shawarar su na wannan yajin aiki lokaci kenan da suka kaura cewa gayyata da gwamnati ta basu don tattaunawa akan bukatun su ministan ya ce mun basu wannan gayyata tun daga ranar 14 zuwa 16 ga wannan watan oktoba amma dai ya ci gaba yana cewa Let me assure the Ghanaian public and particularly all Ghanaian workers that their pension money remains safe and secured. We only have disagreed over. Ya ce ina tabbatarwa 'yan Ghana musamman ma ma'aikatar Ghana cewa su da fansho na nan babu abin da ya same shi sai dai ba mu yadda da yanda tsarin kulawa da hadarin da ke tattare da ladan yan fanshon ma'aikatan ne ba shi ko shugaban kungiyar maluman christian adai upuku ya ce gwamnati ba ta bi yadda ya kamata ba ne shi yasa ba su halarci gayyata da gwamnati ta ba su ba making sure that you invite the forum you don't select some pick and choose who you want to deal with deal with all of us ya ce ya kamata a shirya zaman da kyau amma ba a zaɓi wasu a zauna da su a bar saura ba shugaban ma'aikatar kananan hukumomi isaac bampo shi kuma ya ɗora muryar sai na cewa government is being lawless because this is a law that was passed by parliament and it was the parliamentarians who passed this law so government should abide ya ce ya ga alaba gwamnati ba ta bin doka kuma ta kwanda sanin cewa majalisar dokoki ne ta shirya wannan doka don haka dole ne gwamnati ta kula da kudaden yan fansho to koya ne wannan yajin aiki ke tafiya tambaya kenan da naiwa shugaban asibitin ridge da ke nan birnin accra a lokacin da na kai ziyara a gurin i will say that majority of us are unaware about the asking by labor union ya ce zan iya cewa yawancin mu da ba mu da labarin wannan yajin aiki shi yasa a nan asibitin da muna nan muna aikin mu sai dai ba mu san abin da zai biyo baya ba a tattaunawa da yan kwadago da kuma gwamnatin ke yi wata mace da ta je asibitin ridge ta bani labarin ta tana cewa na bisi doctors min yɛ adwuma nti yɛnkɔ ɛna ɔno ansa n'akyi bae no so na Ta ce na iso nan asibitin tun karfe shida da rabi na safiya, amma sai wata ma'aikaciya ta ce ba su aiki. Daga bisani ta dawo ta ce mini in jira kila za a duba ni. Wasu makarantu kuma na nan na aikin su amma a wasu wuraren ba malumma. A asibitin koyarwa na kwalibu da ke nan birnin Accra kuwa aiki na tafiya a wasu sassa na asibitin, amma kuwa asibitin koyarwa na a Anochi da ke birnin Kumasi likitoci na duban marasa lafiya ne masu buƙatar kulawan gaggawa. Har yau dai gwamnati tana dan tana bin kungiyoyin kwadagon da su zauna a warware wannan matsala baba ya kuma kiri sashi hausa na murya america a kara ghana allah da da maganin ciwo gashi yanzu na samu To a baba, to bari mu cilla zuwa Najeriya kuma Baucin Yakubu inda siyasar Atiku Abubakar da Muhammadu Buhari take kara kamari. Ga Abdulhab. wata kungiya mai fafutukar kare muradin janar muhammadu buhari mai suna buhari bangat ta gudanar da taron manema labarai a bauchi inda ta buƙaci turakin adamawa a tika abubakar da ya janye neman takararsa ya bar muhammadu buhari umar ibrahim tafida shine coordinator kungiyar da makasudin kiran wannan taro shine muna kira ga alhaji atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wanda yanzu haka ya sayi fom na neman tsayawa takara a wannan jam'iyya ta apc akan cewa ya janye ya barwa tsohon shugaban kasa general muhammadu buhari a kan dalilai masu yawan gaske da muka rubuta masa wasiƙa ce da muka rubuta masa gata nan mun yi kofi a shugabannin jam'iyya na gaba ɗaya mun yi kofi a shugabannin jam'iyya na jihohi gaba ɗaya mun yi kofi a gwamnoni na wanda suke gargashin jam'iyyar apc kuma sannan mun yi kofi a duk masu bashi shawara ta siyasa cewa su ma ba su duba wannan wannan nazarin da muka yi muna duba masa shi amfanin da zai samu ne a jikin janyewa tasa muna duba masa tunda yana da buri wasu burukan a nan gaba ta zai iya samu tun kamar uwar jam'iyyar ku ta APC ta ce a'a a bari kowa ya fito a fafata za ku karɓi wannan shawara nasu sosai kuwa ai saboda sauƙaƙa wa jam'iyya muke wani abin sai idan jam'iyya ta nuna cewa ita ba ta damu da wannan saukin ba ba damuwa da a fili yake za a zo a yi a gefe guda kuma wani mukarrabin turakin adamawan shehu buba umar ya ce masu wannan zancen ba sa da masaniyar tarihi ne wayannan da suka rubuta wannan takardan abu biyu ne ko ba su san tarihi ba ko kuma sun manta kuma in dai a babin adalci ne in suna magana adalci ai a jam'iyyar apc a yanzu cikin mutanen da suke neman shugabancin ƙasar nan ba wanda ya fi cancanta ya janye ya haƙura irin janar muhammadu buhari saboda me sa na farko janar muhammadu buhari nan ya tsaya takara 2003 ya tsaya 2007 ya tsaya 2011 kuma idan baka manta ba lokacin da ya tsaya 2011 ya ce yana gabatar da kansa na ƙarshe kenan ba zai sake tsayawa ba to a matsayinsa na dattijo ya kasance mai magana ɗaya ba na biyu an tsaye da kai so ɗaya ka faɗi so biyu ka faɗi so uku ka faɗi sai ka haƙura ka ɗauko wani ka sa a gaba dukkan mu ni da nake maka maganar nan 2003 11 11 kowanne mun yi shi yadda muke bautan Allah haka aka tashi akai bawan Allah na shi kadai ne a arewa ba shi kadai ne bayanai daga bakunan waɗanda suke kare Muhammadu Buhari da kuma na turakin Adamawa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Idan za ka bi ɗore gima, kai ce kai kafi son ai haka, baya yau a shirin mandarari an ce akwai wata dogo wasiƙa da sheikh ahmad mahmud gumi babban malamin na kaduna ya rubuta a jihar muhammadu buhari yana cewa ya janye daga wannan takara muna son mu ji ra'ayoyinku game da matsayin malamai da shiga cikin harkokin batutuwan siyasa a karfe ta da na dare ga himma himma ba ta himma ba ta rago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kuma yana baku labarin 'yan afirka masu yin abin arziki a kasashen waje jama'a masu haru assalamu alaikum mu da wannan lokaci a makon da ya wuce kun ji na fara hira da maran Dahir adamu yimka dan asalin jihar borno kuma mazaunin nan birnin washington dc wanda jami'i ne na shiga tsakani tsakanin kuwa gwamnatin najeriya da na amurka dangane da manufofi da kuma harkoki ma irin na diflomasiya a wannan mako mun ci gaba da shi malam nahiru ganin yadda kalakanci harkokin tafiyar da gwamnati a najeriya da kuma amurka wai menene bambanci ne akwai bambanci matuka kuma um, yadda za yadda za a gyara a najeriya shine ni zan ce um, mutanenmu ka gane ko hmm. mutanenmu su shugabannin ko fararen hula a fararen hula hmm. mutanenmu za su daina sake mutanenmu su daina uh, uh, yadda 'yan siyasa na zolayen su na siya musu abubuwa waɗanda na rayuwa ce wadda take tsole ido su daina yadda suna karban wannan saboda wannan shi yake kwadaitar da mutanenmu kaga da zarar wato kamar irin dan buhuhuwan shinkafa dinnan da sukari da ake rarraba da atamfofi yawwa yanzu irin wannan alheri mutum yana cikin yunwa ya kwana uku hudu bai ci abinci ba ko ya kwana shida bai ci shinkafa ba aka zo aka miko mishi kana gani ba shi da wani dalili na karba kuwa eh, akwai gaskiya kam akwai wannan to amma ka san abin namu hmm. akwai matsaloli ne muna da matsaloli ne matuka muna neman shugabanni wa'anda za su zo za su zo su yi wannan kyautan ba mm. dan siyasa ba mm-hmm. za su zo su yi wannan kyautan masu kuɗi najeriya tana da masu kuɗi gwamnati na da kuɗi mm. muna son mutane talakawa bai kamata a ce talakawan mu sun kai adadin akasarin yadda suke da yawa yanzu haka ba mm-hmm. mu samu shugabanni da masu kuɗi da masu arziki ana fidda zakka ana ba da kuɗi ana ba da wannan mm. idan lokacin siyasa ya zo jama'an mu ba sa sha'awar su samu wannan sai dai kawai suna sha'awar su samu shugaba nagari shugaba wadda zai tsaya tsayin dakin daka ya ga cewa al'amuransa um, uh, uh, duk al'amurori da zai yi na siyasa ya tsaya wa jama'arsa hmm. uh, ya nema hakkin jama'ansa a hmm. tsaya a karba a kwato hakkin jama'a a zo a taimaka wa mutane a bunƙasa harkan ilimi kuma hmm. a buɗa wa mutanen mu hanya su yi karatu su zo nan america idan suna sun yarda cewa nigeria is a third world country su kawo su nan Amerika, su zo su ga saboda amerikan nan makaranta ce akwai yadda ake abubuwa wadda mu har yanzu muna nan baya to in ka zo ka tsoma idan ka ciki ka ga yadda ake yi hmm. in ka koma gida najeriya ka san yadda za ka tafiya Sabi sa na zo na harkan obama nan na zo na harkan siyasa sai na hmm. kwadaitu da siyasar da gaske na Amerika ko kuma na duniya baki ɗaya. Eh, eh, na duniya baki ɗaya da na Amerika din na gani hmm. na ga yadda take tafiya amma ni yanzu da kake gani hmm. wannan sha'awar nan yana yana kwaɗaitar da ni komawa najeriya manta da batun cewa ni ina da fasfot ɗin Amerika ni ɗan ƙasa ne wannan ƙasar idan da najeriya za mu iya haƙuri mu daure hmm. mu nemi manya na gari mu hmm. nemi matasa ina gani ma siyasar Najeriya ɗin gaba akwai suma kuwa tunda duk shugabannin da muke zaɓa duk daga eh. cikin al'ummomin suka fito eh, sun fito ne daga cikin makarantu na Najeriya daga iyalai na Najeriya daga garuruwa na Najeriya na kana hukuma na Najeriya kuma duk su ne yanzu suke shugabancin nan kuma kullum kuka ake da su anya wannan ba mu ne ba kenan abinda zamu iya yi kenan ba Eh, eh to ai shine na gaya maka cewa abin namu ba wai ma a shugabannin ne kawai su mutanen mu na farin hula sai sun canza sake lale su canza take mhm. ya zama na cewa mutum in zai tashi siyasa hmm. sai an tabbata cewa eh, mutum ne eh, al'adali mhm. a cikin mutane hmm. mutum ne wanda zai ji kukan jama'arsa ba mutum ne wanda yake so ya je can ya dan samu arziki ya canza rayuwarsa ba kuma ba mutum ne wanda za a zo a amfani da shi ta fannin kuɗaɗe a salwantar da kuɗi wadda an yi proposing ta harka wa jama'a a bunƙasa a yi wa mutane ruwa a yi wa mutane harkan gwamnati harkan abubuwa na community ba to lokacin da ya gashi ya kara kare mana amma kuma insha Allahu mako mai zuwa zan dawo da shi wannan malam lahiru sai mu ci gaba da hirin inda ma zan tambaye shi in ji wai wani irin tsokaci zai mana ne game da yadda jama'a suke kyamar wanda yake da wani abu mai bambanci da su kamar al'ada ko addini ko launin fata ko ma dan kuɗin sakawa a cikin aljihu yanzu a madadin shi malam ɗahiru adamu yamka da kuma sauran abokan aiki na duk a nan sashen hausa na murya amurka washington dc ne bello habib gladanci nake cewa allah ba kwanciyar hankali da ta zuci salamu alaikum to mun gode bello to jama'a bari in sake mai da korin halima da labarai a takaice Shugaban kungiyoyin agaji da taimakon gajiyayyu na Red Cross da Red Crescent Alhaji assi ya ce idan aka ɗauki matakan da suka dace cikin watanni hudu zuwa shida za a iya ganin bayan annobar cutar Ebola wadda ta halaka mutane fiye da 4,500 a yammacin Afirka. Alhaji Assi ya shaida manema labarai hakan ne a yau Laraba a kasar China inda ya kara da cewa abu ne mai yiwuwa cikin wannan lokaci idan aka ɗauki managartun matakan killace mutane da kuma yin jinyar waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sannan kuma a ɗauki matakan da suka dace na binne gawar gawarwakin waɗanda cutar ta kashe. A wani labari mai alaƙa da wannan batu na Ebola, gwamnatin ƙasar Indiya ta ce a ƙoƙarin da take yi na hana cutar kaiwa gare ta ta girka wani tsarin bibiya da kuma saka idanu irin wanda Najeriya ta yi amfani da shi wajen gano duk wani mai ɗauke da cutar Ebola a cikin ƙasar. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ƙaddamar da wani ƙoƙarin neman kawo ƙarshen takaita shugabancin ƙasar ga wa'adin mulki biyu. ministan cikin gidan kasar ne ya hada a jiya talata cewa gwamnati za ta gabatar ma da majalisar dokoki wani shirin doka wanda zai bukaci a yi zaben raba gardama akan wannan batu to a gaishe ki to kamar da muka ce allah mu yau da dare wasiƙa nan da sheikh ahmad mahmud gumi na babban malami na kaduna ya rubuta yana kira kan jihar muhammadu buhari da cewa ya sauka daga takarar shugabancin ƙasa ta janyo ce ce kuce a wurin mutane magana shine a matsayinsa na malami ya kamata ya shiga harkar siyasa amma kuma a matsayinsa na najeriya wasu na cewa yana da yanci ya faɗi albarkacin bakinsa muna so mu ji albarkacin bakin ku da karfe ta da na dare mun gode a madadin halima halima stefan sakwata ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.